to da yarda Allah za mu tashi sabon babi yace babun haya anil manni bil atiya wa nahwaha wannan babi babi ne mai bayanin hani daga yin gori bil atiya game da kyautar da kawwa wani kyauta wa nahwaha da abin da ya kama da kyauta gori hani daga yin gori me gori faɗe ka yi mai faɗi ai na yi ma kaza ban taimaka ma da abu kaza ba kwanakin baya ko shekarun baya ba ka zo ne ranta ma abu kaza ba ai na taɓa ranta ma kuɗi ko na taɓa baka sadaka ko na yi ma bukata kaza ba shi ne gori ba to hani daga yin gori Shi ne babi mai bayanin hani daga yin gori ko faɗe bil atiya game da kyauta wadda kawwa wani wa nahwa hada abin da ya kama da kyauta me ya kama da kyauta kamar sadaka kila ka ba bashi sadaka wata rana wani abu ya haɗa kai to ban taɓa taimaka ma da abu kaza sadaka ba ban taɓa yi ma sadakar abu kaza ba na fatar kun fahimta sadaka ko dai duk wani aikin alkhairi ko bashi kamar rance misali ba aikin alkhairi ba ba taimako ba ne kila ya taba zuwa yan rance kuɗi gare ka yi addu'ar suna mata ta ta haihu baya da kuɗi ka taɓa ranta mai kuɗi ya sai rago ko ga sallar laye baya da kuɗi kan ranta mai kuɗi ya sai rago na laye sai daga baya bayan an yi albashi ya biya ka ba ka taimaka mai ba to wata rana da kina wani abu ya shiga tsakaninku ban taba ranta ma kuɗi kai lai in ba da ni ba shekarar nan kana layya kaga kaya mai gori to an hana duk abin da ka yi in kyauta ce in sadaka ne in rance ne in kowane irin nau'in taimako dai kawwa mutum ka dawo daga baya wata rana ka goranta mai kai mai gori aina ya ma kaza daɗa gorin nan gaba gare shi kai yana halarci koko baya nan wasu kake faɗa ma don ka nuna irin wata alfarma da ka taɓa yi mai to sadda duk kawwa mutum wani abin alfarma ka zo daga baya ka goranta mai ma'ana ka yi mai faɗe to wannan faɗin da kai ya lalata wannan aikin alkhairin da ka yi. ya lalata ladar haka ne kamar mutum ya yi alwalla bayan ya yi alwalla kuma sai je ya fitsari. tsari na nan kaga fitsari yana daga cikin abin da ke kare alwalla ko kamar ka ta sallah sai ka kyalkyace da dariya sallah ta lalace ko akwai ta sallah ta lalace to ya da kasan akwai mubdilatul salati da mubdilatul wudu'i har mubdilatul islami ai akwai ko abubuwan da ke walwale musulunci bayan ka ce kai musulmi ne ka yi kalmar shahada kana ayyukan musulunci ran nan sai ka je da gangan ka yi sujuda ga gunki musulunci na nan musulunci baya nan ko kuma ka yi tuntuɓe ka kira wani da nufin neman agaji ba Allah ba musuluncin ka ya walwale to yadda kasan musulunci na walwalewa alwalla tana da abubuwan da ke walwale ta sallah tana da abubuwan da ke bata ta hakan ga aikin alkhairin da ka yi kyauta ce ko sadaka ne ko duk taimakon da ka yi shi ma akwai abubuwan da ke bata shi abin da ke bata aikin daga cikin abin da ke bata aikin alkhairi akwai gori sadda duk kawwa wanda kawwa alkhairi gori ai na taɓa yi ma kaza ko ai na taɓa yi mai kaza daɗa gaba gare shi kai yi mai gorin nan ko bayan baya nan wasu kake gaya ma to wannan gori da kai shi kenan ya lalata ladar wannan aikin alkhairin da kai mishi ina fatar kun fahimta ashe kaga tun da gori yana kai gaba ma zunubi ɗaya aka rubuta ma ba yana lalata ladar aiki sai malamai sun kace ashe wannan na nuna babban laifi ne yin gori yana daga cikin kaba'irori yana cikin da zanobi ina fatar kun fahimta don haka in ka san kawa wani aikin alkhairi to kakka yadda shedan ya iza ka kan lalata ladarka ne yace ce Allah ta'ala me dalili game da hannun cewa shari'a ta hana yin gori ga wanda kawa wata alfarma qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ko sai Allah ya ce fa mathaluhu ka mathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirina kaga magana ta baci tunda an rufe da kafirci magana ta baci wargiya ya baci yanzu kam ina fatar kun fahimta duk abin da kafirci ya shigo kaga abu ya lalace sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ina gaya muku cewa inda duk kun ga ya harafi ne ta kira ko na kira kira kuma abinda a fa'idan kira ya, Muhammad Muhammad yana tafiya sai an ce ya Muhammad me ake so gare shi ya juyo akwai wani sako da ake son isarwa ga rai ina fatar kun fahimta to bayan Allah ya yi kira sai ya keɓance kiran nan ga muminnai malamai sun ka ce rashin cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane an ka ce ya ayyuhan ladina amanu shi ke nuna abin da attafe aiki ne wanda ake son wanda yake banta ga muminnai kawai yana daga cikin ayyuka na imani barinsa kuma yana daga cikin abubuwan da na saba ma imani ina fatar kun fahimta to sai Allah ya kira mu'minnai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kamar mu'minnai gaba ɗaya sun juyo suna saurarin saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala yake son isarwa gare su sai yace ce la tubdilu sadaqatukum kada ku yadda ku bata ku. sadakokin da kun kai don wa ake yin sadaka don Allah tabaraka wa ta'ala ko kawa mutum sadakar wani abu dada kuɗi ne ko abinci ne ko sutura ce duk dai alfarmar da kai yi mai saboda Allah duk abin da ka yi don Allah ne sadaka Allah ya ce kada ku ɓata ladar sadakokinku bilmanni da yin gori wal aza da cutarwa kaga kamar Allah na cewa waɗannan biyun suna daga cikin abin da ke ɓata ladar sadakoki kawa mutum sadaka saboda Allah sai ka zo ka yi mai gori ai na taɓa yi maka ban taɓa baka sadaka ba shi nan wannan gori ya lalata ladar ina fatar kun fahimta ko ko ka zo ka cutar da shi sababbi ya sadakar da ka bashi ka bi wata hanya ta cutar da shi shi nan wannan cutarwar da kai mai ta ɓata ladar wannan sadakar da kai mai to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce la tubdulu sadaqatukum kak ku ɓata ladar sadakokinku ku ne da yin gori wal da kuma cutarwa kallazi yunfiqu malahu kakku zan kamar wannan da ke ciyar da dukiya ta yi ri'a nasu domin nuna ma mutane kawai wala yu'minu billahi wal yawmil akhir amma bai yi imani da Allah da ranar lahira ba kenan kada ku zamo kamar wanda ke ciyar da dukiya ta saboda riya wanda ya bada dukiya ta ba don Allah ba don riya don a gani a faɗi yana da lada to wada kasan wanda ya yi don riya baya da lada riyan nan ta lalata mai aiki to hakan ga wanda ya yi wani aikin alkhairi ya goranta ma wanda yawa wannan gori ko ka cutar da wanda kawa wannan cutarwa da kai mai to ta lalata lada sadakat shi ne kallazi yin fi kuma lahuri a annas wala yuminu billahi wal yawmil akhir sai Allah ya ce fa mathalu abinda an misalinsa. sa ka mathali safwanin kamar misalin falalin dutsi ne falalin dutse nan ga fili ba cikin ɗaki ba ko cikin gida a aji falalin dutse ga fili alaihi turabun akan falalin dutsen nan akwai turbaya fa asabahu wabilun cikin dare sai Allah ya izo da wani makaɗin hadari ina irin hadarin nan da ke kamawa ka'in da na'in yayi baki kirin yi walƙiya ya yi aradu ya gwabce da ruwa irin ruwan nan hadarin nan mai ruwa da ake kira kamar zube ban ƙwarya ina fatar kun fahimta to falallin dutse ne wanda an ka ɗebo eh, ƙasa an ka turbaya an ka zuba bisa gare shi kuma falallin dutsen ga fili yake ba cikin ɗaki yake ba sai an kai wani irin makaɗin hadari wanda adda iska mai tsanani da cida da aradu ya zubo da ruwa ruwa zube ban ƙwarya don Allah bayan an ƙara ruwa kana iskan ma ƙasa bisa dutsen nan me zai faru da iskan nan da an kai na hadarin nan da ruwan nan da an kamalala za su wanke kasar nan ba za ka iskan ma kome gobe in ka zo da safe za ka iskan ma dutsen nan sumul kamar da ɗaya rana ba a zuba ƙasa a kai ne ba ko to yadda ka san ma kaɗin hadarin can yana wanke ƙasar da an ka zuba bisa dutsen can to haka nan sadaka ita kuma eh, gori da cutar da wanda kawwa suna lalata ladatta shi ne Allah ya ce la ya ƙadiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su samu iko akan kome ba daga abin da sun ka aikata ma'ana waɗanda sun ka yi aiki amma sun ka aikin alkhairi sun ka zo sun ka yi gori ga waɗanda sun ka ko sun ka cutar da su yadda kasan eh, ma kaɗin hadarin can bai bar komi na turɓaya akan dutsen can ba hakan ga wannan gori da sun ka yi ba zai bar komi na ladar su ba duk zai wanke ladat la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sai ya ce wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah ko bai shirin da mutane rai. ashe kenan in ba ya annaya ba mai gori ma yana iya kai ga kafiri gori yana iya kai ga kafirci haka cutar daga wanda kawawa wata ni'ima yana iya kai ga kafirci ina fatar kun fahimta ko kuma shi mai riyance ne yanga da an ka ce abin ga kallazi yin fi kuma ri'a an nasi wala yuminu billahi wala bil yawmil akhir ka gari ai eh, kafirci ce karama in ji annabi ko ka gani a takaice dai wannan aya tana nuna mana irin munin da aka yin gori ka yi aikin alkhairi ka zo ka goranta mu wanda kawwa ina fatar kun fahimta don haka duk yadda ta yi zafi ya ku bayan Allah in ka san kayi mai wani aikin alkhairi ba don Allah ka yi mai ba ran nan sai wata matsala ta shiga tsakaninka da shi kila ko matsalar siyasa ko matsalar sana'a ko matsalar aiki ko matsalar aure kila sai kun kai kasayyar mata tare da shi ya kasa ka ba dole akwai zafi ba to wannan abu da ya shiga tsakaninku na duniya kada ya sa ka zo ka yi mai gori to ana taɓa mai kaza inda ban taɓa a a a a yi ƙoƙari da dafi zuciyarka dama mun karanto cikin wannan littafi annabi ya ce laysa shadidu bisura'a innama shadidu alladhi alladhi yamliku nafsahu inda mai karfi ba ga kokowa ake gano mai karfi mai ɗaukar mutane yana kayarwa boran kokowa ba shi mai karfi ba yanzu annabi mai karfi shine mai iya mallakar zuciyarsa lokacin da ya fushi yanzu ba ya bata mara ba kuma ka taɓa mai wata ni'ima to shedan ya iza ka ya mai gori ka ce oh in bata lada ta halan ba zan yi ba ina fatar kun fahimta duk yadda ta yi zafi in ka san kawa wani aikin alkhairi kakka yadda ka goranta mai kyale shi kawai in ma bata ma da kyale shi ai don Allah ka yi mai sannan ba Allah ya bata ma rai shi ya bata ma rai kakka yadda ka bata ladar ka saboda wani ina fatar kun fahimta wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan sai yace lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina yunfiquna amwalan waɗannan da ke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi saboda Allah saboda daga tafarkin Allah kila ko sun ciyar wurin jihadi ko sun ciyar dai duk abin da dai ake kira fi sabilillahi duk abin da an daga tafarkin Allah to waɗanda ke ciyar da dukiyoyin saboda Allah thumma sannan la yutbi'una ma anfaqu ba su biyowa bayan abin da sun ka ciyar mannan da gori bayan sun ciyar da dukiyoyin saboda Allah daga baya ba su bewa bayan ciyar wannan da yin gori ga wanda sun kawa wala azan ko kuma cutarwa to sai Allah ya ce waɗannan lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon su ya tabbatar musu wurin ubangijansu. wala khawfun alaihim kuma babu tsoro akan su ranar da mutane suke cike da tsoro ranar kiyama kenan wallahum yahzanuna kun bahuzun suna bakin ciki ba ranar bakin ciki kaga ashe duk yadda ta yi zafi kakka yadda ka wa wani gori ga abin da ka yi mai ina fatar kun fahimta to yanzu ba ma waɗanda an kawa ina gori ke tasowa ba yan an kawa wani wata ni'ima ba gobe an ka samu banna tsakanin wanda ya ni'ima da wanda an kawa sai wanda ya ni'ima ya ce ana taɓa mai kaza to yanzu zaluncin ya wuce ma ba sai an yi ma ni'ima ba haka kawai aka killa ma ƙarya ai an yi mai kaza ko shekaran jiya wani abu bugo min waya gaskiya ne an baka mota sabuwa dal ce to bata dai iso ba har yanzu Nke ban ce ba abin ba amma dai bata kawo ga hannuna ba ni har yanzu tsohuwar motar nan ta ita ce nika shiga har yanzu ban da wata illa ita ka gani kaga wasu na na killo ta ko ka gani ba amma bani ba amma gashi an killo to ina ga inda an bani ashe da ko zama gidana ba a bari in yi eh ko duk kuna da tarihin shiga ta gidan yari ai ko sata ni an kai ni gidan yari da matar wani an ka kama ni laifin me ne yi wa'azi kuma ita asana arbelle abu da ta gidan yari na ba wa'azin in laifi ne haccan gidan yari sun zama shaida na maimaita laifin ni rayuwa ta duk inda ka kai ni inda akwai mutane ban san wanda za a yi ban yi da saƙon Allah ba ina ganin Allah ya halicci bello ne kawai don ɗaya iri saƙonai ina fatar kun fahimta kaga wa'azi ne ba ta wa wasu daɗi ba an ka tallabe ni an ka shirya laifuffuka an ka ce na da hankalin gwamnati to da newa gwamnati mi don na ce su gyara su bar zalunci shi sai an ka caje da na da hankalin gwamnati na kawo rikici ga ƙasa sannan nawa gwamnati ƙarya ba su ne laifukan da an ka cazan ba nawa gwamnati ƙarya na tadda hankalin gwamnati na kawo hargitsi wayannan su ne kaga babu dai sata babu babu eh, tuhuma game da an kama shi da matar wani ko babu tuhumar cewa ya yi kisan kai ya kashe wani ko ya sare wani ya ɗebe mu wani hannu ko ƙafa duk waɗannan dai babu kaga waɗannan duk zancen banza ne to haka zo ni zauna yan uwa na alkhairi duk wanda Allah ya ba iko ya sa hannu ne ya sa hannu ne amma Allah bai ba su nasara ba Allah nan da ya kai ni gidan yari shi ya fito da ni yadda kuke da labarin shiga ta gidan yari haka duk kuna da labarin ai sababi ya fitowa ta ko ana nan duk mai roƙo da manya da ƙanana duk wanda ka ganin ya isa ya sa baki a saki bello ba an ka ce ba za a sake shi ba sai an gwada mai ba kowa ba ne ba haka an ka ce ba da Allah ya tashi nuna musu cewa Allah shi a wata ciya ba su ba sai Allah ya zo musu kaddara sai an ka samu har masu roƙo kowa ya gaja ce a kyale shi ya kashe shi ko ko su kashe shi ko ba an kai ga wannan mataki ba kowa ma ya fitar da hannu ne an ba Allah dama shi ko Allah haka ya kaso ya nuna ma bayi ne ba su isa ba shi dai ya isa yanzu ba duk mai kokari game da fitowar belle yayi ya kasa ba to yawan sai Allah ya gwada musu dama shi ya kai bello kuma shi ke fisai mutanen sakkwato sun shigo jirgi da abuja sun taso ma sakkwato sai jirgi yan noce 31 ga watan Disamba ‘yan kuna tunuwa ko? Disamba ce a watan Oktoba, 31 ga watan Oktoba irin yau ranar Lahadi. Daga cikin jirgin akwai sarkin musulmi da wasu mukarraban sarkin musulmi da mataimakin gwamnan Sokoto da mukarraban gwamnati masu yawa manyan mutane dai jigajigai waɗanda suna nan kowa ya shirya da yawansu sun shirya ba bakansu siyasa za su yi da 'yan takarar gwamna da mataimakin gwamna da sanatoci da 'yan majalisun dattijai ko waɗanne iri akwai allah ya tara cikin jirgin nan sai ya noci jirgi ya noci jirgi sun ka mutu duka ina fatar kun fahimta to sai hankali ya tashi sai an ka ƙasa ta ɗauki ruri addu'ar bello ya buce addu'ar bello ya buce don shi ya iya baka addu'a kasan an ka ce addu'ar bello ya bace mutane sun ka zo wa mutanen sakkwato jaje daga cikinsu akwai dr ahmad abubakar gumi yana nan da rai bai mutu ba ko kuma yana nan kaduna ku zo ku tambaye shi lokacin da ya zo sakkwato yin jaje da ya tafi government house wurin wa gwamnatin jihar sakkwato jaje gaban gwamna gaban duk jami'an gwamnati ya miƙe yana wa mutanen jihar sakkwato jaje dangane da wannan bala'i da na faru ya ce amma Allah ya tara manyan mutane kuma 'yan gari guda 'yan ƙasa guda al'umma guda jagororin al'umma irin haka ya kashe su lokaci guda wannan tsakani da Allah bala'i ne ga al'umma haka dr ahmad abubakar gome ce ya ce wannan bala'i ne kuma akwai abubuwan da ke sa irin waɗannan bala'o'in su faru daga cikin abin da ke jawo irin waɗannan bala'o'in cin mutuncin malaman addini haka dr ahmad lokacin da wannan ya fito ni ina can gidan yari ba kosa an yi ba yace cin mutuncin malaman addini yace yanzu haka akwai malamai suna gidan yari sun yi shekaru tsare babu shari'a ba a tabbatar da laifin su kuma ba a sake su ba to cin mutuncin malaman addini yana daga cikin abin da ke ja irin wannan bala'i yace don haka yana kira ga gwamnatin jihar Sokoto cewa ta yi ƙoƙari duk wani malami da an ka sani a tsare a sake shi in ba haka ba ko za a ci gaba da ganin irin wannan to wannan magana ta dr ahmad abubakar gumi sai ta ratsa zukatansu da yake lokaci ya yi dama idza idza idza idza qaddara allah amra hayya lahu sabab in Allah ya kaddaro al'amari sai ya tanadar mai sababi lokacin da Allah ya kaddar fitowar annabi Yusuf da kurkuku ba sai ya tanadar mai sababi ba shi kuma ba faɗuwar jirgi ba sarki da kai ne ya kwanta ya mafalki to mafalkin nan na sarki shi ya zan sababi ya fitowa annabi Yusufu yau sai wani ce shi ya fitar da Yusufu Allah ɗaya fito da Yusufu to haka Allah ɗaya fito da Bello yabo ina fatar kun fahimta sai an ka ce to dr ahmed ya roƙa dama dai ba kowa aski tsari da shi ba illa bello yabo don haka a gaggauta sakin bello yabo dama da wa nake shari'a da gwamnatin jihar Sokoto sai gwamnatin jihar Sokoto aka kira attorney general gwamnati ya kira attorney general lokacin nan attorney general din yana nan kwamishinan shari'a yan shi ne magajin rafin Sokoto yana nan kuje ku tambaye shi ku jiya sai aka ce ya tahiyya interim din nolle prosecute kun san nolle prosecute non prosecution an fasa shari'a sai an kai withdrawing din charges charges din dama ba mai kara ta illa gwamnati gwamnati ta ce ta yi withdrawing din duk charges din da ake min ta jaye zargugukan da aka yi mini don haka ta bada da umarni a sake ni aka tallabo ni ranar zuwa na kotu aka mutane sun ka iskan min malam za a sake ka Dr. Ahmad Abubakar Gome ya roƙa ni ce ni ko ya roƙa ko ya roƙa dama Allah ya kawo kuma shi zai fitar da ni ina zuwa kotu lauyan gwamnati da ke muzurai lokacin nan an tashi yana wani bubble haka kamar cingam cikin kotu sai ga shi kamar wanda an ka watsa ma ruwa eh, dr ahmad abubakar gumi ya roƙi mai girma gwamna a saki bello yabo mai girma gwamna ya karɓi roƙon don haka gwamnati ta jaye charges inda aka wa bello yabo gwamnati ta umarci kotu a saki bello yabo sai alƙali ce an sakai shikin sai niyo gida lokacin da an kai wannan to kun ji fitowar bello yabo ko yana nan rubuce kowa a sakkwato ya san da haka amma yanzu wani na nan ya naɗa kai da raggawa shi ya sa an ka shi ya taimaka ma bello ya ba an ka sakai da gidan yari ya faɗi gaskiya ko ya yi min ƙarya ina tabbata muku duk wanda ya ce shi ya sa an ka sakan da gidan yari ƙarya yake yi in ko ba ƙarya na ba ya zo ya faɗi to yaya an kai ya sa an ka sakan da gidan yari shi mai faɗin wannan magana ko da wannan ta faru ba kowa bane sakkwato baya kowa baya da komi amma yanzu yana nan wai a bata ma bello su a nuna an wa bello alfarama tunda na ce ni ba a taɓa min alfarama ba to a nuna an wa bello alfarama ai mu mun kasa an kasa kai kawa Allah ka sa a mai saito in ka haihu ga ka yau sa a mai da bello gidan yari in yi azuhur gidan yari don Allah in dai da kake ba shege ba za a mai san gidan yari oh? to mu tafi to kaga wasu ba ma alfarma an kai musu ba ƙarya an na ana musu kamata tun shekarun baya aka ziza ai an bani jeep kun shajin labarin jeep ko jeep an bashi jeep tana yana to jeep din kaga ƙarya ce ai an yi mai kaza ai an yi mai kaza ai an yi mai kaza ai mu na sai da gidan yaro wallahi ƙarya suka yi ni ko yi ba su yi ba in ba sharri ba sharri ɗai duk wanda ya ce ya min wata alfarma cikin su da ƙarya yake yi sharri ɗai sun kai min ko su zo mu zauna su haɗe alfarmar da su ha ganin sun yi min in faɗi sharrurrukan da su ha ƙulla min Allah ɗaya tsayar da ni su zo mu zauna a jiya shi yasa ni gare ni har yau ban riƙe da wata ni'ima da nika tuni sun yi min in ni tuni sharrurrukan da sun ka ƙulla min Allah tabaraka wata Allah ɗaya mai tsari ya tsare ni ban wallahi ni ban tuni wani alheri da sun kai mini amma dai su sharurruka suna nan na rubuta na aji cikin kokon zuciyata ban mancewa da su har abada ina fatar kun fahimta to a takaici dai ba ka killa mutum ƙarya ba ko da kaya mai alfarmat kun jiya haramun ne kuma babban haram ka zo da baya ka mai gori to kaga mu ba a muna alfarma ba ƙarya an nan ane muna ane muna gori da ƙarya ai mun bashi mota to tana yana ku saurari in kuna tuni maganganun da mai rafani yayi kun saurari kasa ɗin mai rafa ne yana zagin bello yabo daga cikin maganganun da mai rafa ne kun san maganganun duk shirya mai su ne an kai mai rafa ne jahili ne kuma wawa kun mahaukaci don haka bai ma san wanda a bello yabo ba duk maganganun shirya mai su an kai to daga cikin maganganun mai rafa ne ya ce ai an ba bello mota wadda ko uba ne bai taba shiga irin ta ba kun tuno to ina take motar sannan wani shege ya bani mota wane ne bani mota ni ba wanda ya taɓa bani mota rayuwa ta ban taɓa sanin wani yaban kyautar mota ba duk motar da ka gani gare ni da farkon mota ta ta farko har zuwa ta yau ni sai a bita ba a taɓa bani mota kyauta ba ko sadaka in kuma wani ya taɓa bani in ya rufa mini asiri kada Allah ya rufa na shi ya zo ya faɗi mun baka mota ni ba wanda ya taɓa bani mota amma dai na san nawa wasu hanya an basu kuma an ce a bani ni ce bani so abinda na sani kenan an roƙe ni a bani mota na ce bani da bukata kaga Allah ya tsare ni to inda na amsa fa kaga inda na amsa da sharrin fi haka kaga Allah ya tsare ni shi yasa yana da kyau musamman malamai su haɗu kwaɗansu wata kyauta da ka gani ba kyautar ƙwarai ta ba wallahi wani abinci guba gare shi in ka ci sai ya kashe ka to Allah ya shiryar da mu to sai hadisai mun ji ayoyin ƙur'ani da ya kawo masu hani da gayin gori ko da kuma cutarwa wanda duk kawo wani aiki wani wata alfarma to sai hadisai Ya ce wa an abi zarin radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alimun qala faqara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha mirarin Ƙala abu dharrin khabu wa khasiru man hum ya rasulullah qala al musbil wal mannan wal munfiqu silatahu bil halif al kadhibi rawahu muslim wa fi riwayatin lahu al musbil izarahu yani al musbil izarahu wa thawbahu asfala min al wannan hadisin shi kuma mai hani daga yin faɗe gori ga wanda kawowa wata alfarma an karɓo shi ne daga abu zarrin algifari yarda allah tabbata gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallama kala abu zarrin algifari shi ko ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce salafatun mutane uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama allah baya yi musu magana ranar ƙiyama. gaba Allah ke yi da su la haula wala quwwata illa billah ko sarkin garin ka gaba da kai ya kajjiya balle balle Allah tabaraka wa ta'ala Allah mahalicin kowa da komi gaba yake yi da su gobe kiyama ba magana wala yanzur ilayhim kuma Allah bai dubi na rahama zuwa gare su dubi kan na rahama Allah ba zai musu shi ba wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su daga zunubansu ba ma'anar ba zai tsarkake su ba zunubi babba da karami Allah bai yafe musu ko guda sai ya kama su da duk zunubansu bana ko ya ce su walahum azabun alimun ba nan ta tsaya ba wata irin azaba mai zogi azabar wuta kenan ta tabbatar musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai waɗanga mutane sun yi hasara Allah ka kare mu daga zama cikin su jama'a ku dibo 'yan nan gumagumai guda nawa kenan guda nawa hudu ko yace la Allah yawmal qiyama Allah bai musu magana daya wala yanzur ilaihim Allah bai dubi na rahama zuwa gare su biyu wala yuzakkihim bai tsarkake su daga su uku walahum azabun alimun kuma azaba mai zogi azabar wuta ta tabbatar musu goma gummai guda hudu sun tabbatar ma waɗannan mutane guda uku to yanzu ku kalli kowane gungumin azaba cikin hududin nan guda duk ya ishi bawan Allah halaka ya ishe shi musiba to ina ga a haɗe ma duka Gobi kiyama a ce Allah bai magana da kai ita ɗai za a yi ma Allah ga baya kai da kai ina za ka sa kanka ya kai bawan Allah ita ɗai ta ishe ka musiba ko kuma a ce a'a ba magana Allah abba ya ma bai ne ma magana amma dai kallo na rahama kan Allah ba zai yi ma shi bugo bi kiyama idan za ka sa kanka ko kuma a'a ba magana abbayyama ba yana ma magana kuma yana zai dube ka dubi na rahama zunubin ka dai Allah ba zai yahe ma ko guda ba duk zunuban ka manya da ƙanana ko guda ba za a yafe ma ba ba za a ɓoye ma ba Kowannensu sai an kama ka da laifi nai akwai sauƙi ko kuma a duk ba waɗannan ba Allah zai yi ma magana zai yi ma dubi na rahama zai yafe masu zunubai amma dai wuta da zuwa ɗaukaka kada ai a jifa cikin wuta ai magana ta ƙare ina fatar kun fahimta kowane ɗaya daga cikin waɗannan gumaguman guda hudu ya ishi mutum bala'i to ina ga kuma duk annabi ya ce haɗe masu su duka haɗe ma mutum guda su za Allah ba zai yi ma magana ba ba zai yi dubi na rahama zuwa gare ka ba ba zai tsalkake ka daga zunubanka ba zunubanka manya da ƙanana kowanne sai Allah ya kama ka da shi sannan kuma a sa ka wuta jama'a waɗannan gumagumai suna da sauƙi to na tabbatar da yanzu kan zuciyar kowa ta karaya ko to bari mu jiya su wane ne adda waɗannan wa'idodin guda hudu kala shi Abu zarrin al marwayacin hadisin sai ya ce a ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talata mirarin manzo Allah ya karanta wannan magana hasau uku ya faɗi na farko ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa don mi manzon Allah ya maimaita hasau uku bayan tun faɗi na farko kowa ya jiya domin ya nuna muhimmancin wannan maganar wallahi ba magana ce ta wasa ba ku riƙe ta da muhimmanci ina fatar kun fahimta ƙala abu zarrin shi marwayacin hadisan abu zarrin sai ya ce habu wa khasiru kai waɗanga mutane guda uku da Allah ya wa tanadin waɗannan gumagumma azaba guda hudu sun taɓe kuma sun yi khasara gaskiya ne sun taɓe ko ba su taɓe ba wallahi sun taɓe gaskiya ne sun zan yan hasara ko ba zama ba wallahi babu babu babu wanda an gaba gare su ga hasara sai ya ce manhum ya rasulullah su wane ne su ya manzon Allah su wane ne waɗannan mutane uku kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Al-Musbil na farko shine mai sakin sutura ta ta wuce idanun sawu akan takama mai sakin sutura ce ta wuce idanun sawu to abinda addaban mamaki bello ya ba ya faɗi ya maimaita ya sake maimaitawa in dai can da ophead nika ina yi da baki babi sukutun mun ka karanta cikin wannan littafi game da haramcin mutum ya saki sutura ta wuce idanunsa mun karanto hadisai kun ji hadisan da malamin ya lemo kuma cikin ku na karanta na fassara ba wanda ya gitta min yayi min raddi ya ce mala hadisi kaza bai inganta ba ko akwai cikin ku ba wanda ya musanta wani hadisi amma abinda ka bani mamaki har gobe cikin ku mutane na nan sutura ta wuce idanun sawu to me kuka nufi kuna nufin manzon Allah kenan ƙarya ta ya kai ba matsalar ba daga bello ba take manzon Allah ba gaskiya na ya faɗi ba duk hadisan nan ƙarya ne haka kuke nufi ko ba haka kuke nufi ba to in ba haka na kuka ne ku haɗa min ni ga idan fassara ku duk wanda ke zuwa karatun bello ya bu gastura ce ta wuce idon sauto ni abinda na dauka ya ɗauka manzon Allah ƙarya ya kai duk hadisan nan manzon Allah ƙarya ce in ko ba haka bane wani ya miƙi ya faɗa mana to me yake nufi da yabbar sutura ce soce idan sawo in ba yana nufin ƙarya manzon Allah kai ba to me yake nufi ya tashi ya faɗa mana manuwa ta mu ga yadda mun ka fassara shi tunda dai hadisan kowa ya tabbatar da ingancin su kuma da an ka faɗi ba wata shubha ba wani abu ba wani gumudi ga hadisan amma kuma still ka bar wandon ka wandon banza raggan banza ka bari ya jawo ma ga bala'o'i to in ba kana nufin ƙarya manzon Allah kai ba faɗa mana mi ka nuhi da ka bastura ka tauce idan sa har yau don haka mu haka mun ka fassara amma wanda adda wata fassara ba wannan bai tashi ya faɗa mana dalili ne na haggobi wando na ya wuce idon sau wanda adda dalili ya faɗi in ko ba haka ba to mu abinda muka kallon duk wanda ya bai saurari waɗanga hadisai kuma ya bar sutura ta ita wuce idon sau har yau to mu abinda muka ɗauka ya ta manzon Allah na fatar kun fahimta domin sassafta musu bai da wani amfani ko yana da kyau a sassafta a'a bari mu take totur game da su in dai ba ƙarya ta in dai ba nufin ku manzon Allah ƙarya ya kai ba to ku waɗa muna me an manufar ku da yasa kun ji waɗanga hadisai amma yau ba ku ja sutura ku ba mu abinda mun kyautata muku zato kenan ko kuna ganin ƙarya ta manzo Allah kai na fatar kun fahimta don haka in dai can daura ana yi ne cikin rashin sani to kun jiya waɗanga gumagumai kowa na san duk mai hankali mai imani bai yadda su hau kai nai to duk wanda ya jiya ya ku jama'a ya ja wando nai kuma maganar wai sai in za ka zo sannan ka ga mutum bakin musulunci yana in ja wannan munafukin Allah kenan can inda ka fito babu Allah kenan za ka ja don bello ya bai gani to in na gani yi ma ko ebbe ya bani baka kuma ban cewa ka ni iyaka in yi maki munafuki ne mai jan wando ne bakin masallaci sannan ya shigo munafukin Allah ya yi don bello ya bai don Allah ba na fatar kun fahimta don haka ku ji tsoron Allah duk wani tawili da wasu malamai kai wallahi ƙarya ce suka yi muku amma ku bari mu ƙara hadisin ku jiya sai manzon Allah ya ce na farko shine almusbil ai almusbil izarahu mai sakin sutura ta ta wuce idon sau akan takama nan sai nace muku akan takama ko yana ya kai ajiyar zuciya ka ce ah, to alhamdulillah to ai ni bai don takama ba ƙarya yi, annabi ya ce ƙarya haka duk wanda ya saki sutura ta ta wuce idon sau don takama yayi zan kawo hadisi ku bi ni bashin hadisin yau zan kawo shi bi iznillah ba sai jibi ba to na farko kenan wanda ya saki sutura ce ta wuce idon sauko na biyu annabi ya ce wal mannan da mai yin gori mahallin shahidin babin mu babu nahi anil manni da mai yin gori wanda ke wa mutum wata alfarma ya zo daga baya ya mai faɗi aina taɓa ya ma kaza aina ya ma alfarma kaza to waɗannan gumagumai guda hudu sun tabbatar mai kaga kaddara ina masu wa bello gori an bashi mota ina masu wa bello gori su na fi sai da gidan yari kaddara gaskiya ne to waɗannan gumagumman sun tabbata gare su balle duk ƙarya suke yi wallahi ni ba wanda ya taɓa bani mota in ka ga bello da mota kuɗi na nika sayan sai mota inda ma ba maciyaci ba ne shekara ta nawa ina director of finance bello ba irin anaka allahun nan ne yan allah ya baku mu samu ba a bello ya ba yan allah ya bamu mu baku muke mu allah ya bamu mu ba wasu ban taba cewa allah ya ba wani yan memba a'a allah dai ya bani direct sannan ni ko in diba in ba wasu don haka mu ba yan a kashe a kawo muke ba na fatar kun fa wa na ba hopeless kuma ko bancin aiki sana'a ko wace iri wata halatta bello ya baya iya ko ina aka sana'a duk inda aka shiga a samu kuɗi na san wani kamar da naira goma naira ashirin na fatar kun fahimta shi yasa kun ga gani da ana ganin ga aiki na dogara ko to yau shekara ta nawa bani aikin me ya tsaya ashe shi ya nuna ashe bello ya ba ga aiki ya dogara ga Allah ya dogara to Allah shiryar da mu to sai annabi ya ce mutum na biyu waɗanda gumagumman can hudu sun ka tabbatar ma shine almannan mai gori mai yawan gori ya yi ma alfarma ya zo ya goranta ma ai na ya mai kaza ai mu mun ka yi mai kaza ai ya taɓa neman mu alfarma kaza mun ka yi mai ko mun ka taimaka mai to mai gori Allah ba zai yi mai magana ba gobe kiyama ba zai yi dubi na rahama zuwa gare shi ba ba zai tsarkake shi daga zunubai ne ba azaba mai zogi ita ce azabar wuta ta tabbatar mai don haka bari in ba da wannan sako zuwa ga mai rafani ya kai mu waɗanda na faɗa mai cewa an bani mota ya faɗa musu guma gomai hudu sun tabbatar musu amma kuma sai mun yi shari'a da su don ni na ce ƙarya suka yi min sun yi min ƙarya ina fatar kun fahimta kuma ban yafi haƙƙina ba su dai gare su ban yafi na haƙe ba ƙaryar da sun kai min tunda is a deliberate falsehood da gangan sun kai ta ba kuskure ba rashin sani ba da gangan sun kai kuma sun yi da don su bata min suna a ce a dama bello makwaɗaci na she mota an ka bashi to ba wanda ya bani mota kuma in ma an bani mota ba ta yi amfani ba tunda dan siyasa in ya baka abu ba ruha baki bane to bakina ya rufe ai bai rufe ba duk abin da ya kamata a faɗi na faɗi kuma ina na ina faɗi kuma zan ci gaba da faɗi bi iznillahi ashe in rufa bakin in an bani rufa bakin mota to kamata ya sito su amshi abin su don kaga bakin da bai rufe ba na fatar kun fahimta to sai annabi ya ce mutum na biyu da gumagumman can hudu na tabbatar mai shine mai yin gori ga alfarmar da yawa wani sai na uku ya ce wal munfiqu silatahu da mai ci mai sayar da haja ta yi bil halifil kadhibi da rantsuwa ta ƙarya yan kasuwa masu sayar da abin sayarwa su ba shine sil haja abin sayarwa mai sayar da shine al munfiqu mai cisuwa cisuwa nan sayarwa mai sayar da haja ta da rantsuwa ta ƙarya to sai yadda haja da rantsuwar ƙarya ya kasu kashi biyu kamar yadda malamai sun kai bayani na farko shine ka zo ka yi rantsuwa ka giɗaɗa hajan nan taka kamar misali mota kake sayarwa wallahi tallahi motar nan latest ce wallahi new model ce wallahi tana da kaza tana da kaza tana da kaza ba shine khilaba ba wanda an ka hana ga kasuwanci giɗaɗa abin ga kayan sai su warka abinda zai jawo hankalin mai sayi ya ƙara mai kwaɗayi domin ta ƙara ƙima ga mai sayi kuma ka yi rantsuwa ta ƙarya har abin da hajjan nan taka ba da ce tana da to yana cikin sayar da kayan sai da rantsuwa ta ƙarya ko kuma ɓangare na biyu ko tuna kake zuwa kana ɗauko kaya gare ka abin da abin nan ya kama motar nan ta kama miliyan guda ka sau motoci ko tuna ko lome ko duk da inda aka sauwa miliyan guda ta kama ma sai ka zo mai sai ya zo ka ce wallahi ko garin miliyan guda da dubu ɗari uku ta kama Ka gari riba hake nema a kalle baka miliyan guda da rabi kenan ko kaga ka ƙara dubu ɗari kuma ka rance ka ce wallahi kaga ka sayar da hajar ka da rantsuwa ta ƙarya to mai yin irin wannan 'yan kasuwar da ke sayar da hajar su su rance akan ƙarya don su sayar da hajar su annabi ya ce waɗannan gumagumman guda hudu sun tabbatar musu rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi jama'a akwai sauki wa fi riwayatin lahu cikin wata riwaya ta shi shi imamu muslim annabi ya yace almusbil izarahu kaga can ya yace almusbil alal idlaqi ko sai ya ce nan kuma ya yace almusbil izarahu mai sakin gyauto nai ya'ani almusbil izarahu mai sakin gyautonsa wa thawbahu da tufafinsa asfala min alka'abaini su yi kasa kasa ga idanun sawulil khuyala ta bami wannan mai kwana ba a kwana ta bami shi ma'anan almusbil izarahu almusbil izarahu wa thawbu mai sakin gyautunsa da tufafinsa asfala min alka'abain ƙasa ƙasa su yi ƙasa ƙasa ga idanun wulil khuyala domin takama ina fatar kun fahimta Ka ga nan yace domin takama ko sai ka ce to ai ni ban yi don takama ba to ni ce maka annabi ya ce ƙarya haka kai kan don takama kai yanzu mu koma ku koma babi na 119 na wannan littafi tuna baya shine roƙo babu sifati dulil qamis wal kummi wal izari cikin wannan babi babu sifati dulil dulil qamis babi mai bayanin siffar inda tsawon riga ya kamata ya zamo wal kummi da hannun riga wal izari da gyauto inda ya kamata tsawon suturar namiji ta kasance to ciki nai ai mun yi hadisai ko mun ya kawo wannan hadisin na Abu Zardin ciki sannan ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri ina fatar kun fahimta to kafin hadisin abu sa'id al-khudri bari mu fara da hadisin jabir ibn sulaiman ya kawo hadisin jabir dan sulaim yace wa an abi jurayyin jabir ibn sulaiman radiyallahu anhu qala daga baban jurayyi jabir dan sulaiman da Allah tabbata gare shi ya ce ra'aitu rajulan yace naga wani mutum yasdurun nasu an ra'ayi mutane suna karkata ga ra'ayinsa duk abin da ya faɗi ga mutane sun kewa duk abin da ya faɗi sai in ga mutane kowa ya bi la ya ƙulu an bai faɗan komai illa so da ruwan face sun karkata ga abin nan da ya faɗi ni ce man haza, e wannan mutum mai haiba mai kwarjini wanda kowa ke karkata ga ra'ayi wane ne Ƙalu sun kace rasulullah manzon Allah ne ashe ya nuna ba ƙawaye ne da ƙawaye ya zo ko bai san manzon Allah ba ƙultu sai ni ce alaika salam ya rasulullah sai ni sauri Wa ka bari gara ɓasa ta wuce shi sai yi sauri ni ta inda manzon Allah ni ce alaika salam ya rasulullahi marrataini na faɗi haka har sau biyu ƙala sai annabi ya ce min lata taqul alayka salam kanka ce alayka salam alayka salam tahiyatul mauta salam gaisuwar matattu ce qul ka ce assalamu alayka ina fatar kun fahimta ƙala sai shi ya ce shi Jabiru ibn Sulaim da ya ce qultu sai ni ce anta rasulullah kai ne manzon Allah kaga ashe can ƙauyen su yana jin labarin manzon Allah kalaji har gani yau gashi ga manzon Allah ba sanke Allahu akbar ka ce nina zai ce an ta rasulullah kai ne manzon Allah ƙala sai manzon Allah ya ce ana rasulullahi ni ko ne ni ne manzon Allah allazi idza asabaka durrun allan nan da in wata cuta ta same ka fada autahu ka kira shi ka shafahu an ka sai ya kwari cutar gare ka in ba Allah ba amman yujibul muldarra idza da'ahu ka shifa su'a wa ya yaj'alukum khulafa hulafa ardi a ilahun in ba Allah ba wake iya kwari cutar da ta samu mutum to ni ne manzon Allah Allah nan da in kowace irin cuta ta same ka kira sai ya kware ta gare ka wai za a saba ka amu sanatin in shekarar fari shekarar yunwa shekarar da an kai yawa mako ta same ka fada auta hukar roƙe shi shi Allah an ambata halaka sai ya tsirar da ita gare ka ba ma'ana ya baka abinci wa idza kunta bi arda faqarin kuma in ka kasance ga ƙasa ta faƙo aw falatin ko ko daji mai fadi fadallar rahilatuka abin hawan ka bace ma fada auta kan roƙe shi raddaha alayka sai ya mayar ma da ita qala sai yace qultu sai nace a hada ilayya to yi min wani alkawari alkawanta wani abu gare ni ma'ana yi min umarni da wani abu shi jabir yace manzon Allah kaga gishiri ya kama kan dan kaza kenan ba kawai ya kai ga dahir yanzu ya tashi da ba kawai ya zan dan birni yace to manzon Allah ibani yimin wata wasiya ya wasiya zuwa garan kala sai annabi ko bai kiya ba sai yace la tasubbanna ahadan wasiya ta ta farko ga kakka zage kowa kaga annabi ya hana zagi kakka zage kowa Ali ya ce fa ma sababtu ba da huhurran da bakin sadda annabi ya min wannan wasiyar ban sake zagin wani ɗa ba wala abdan ko wani bawa wala ba ko raƙumi wala shatan ko akwai kai ba mutum ba ko dabba ba sake zagi ba ya karɓi wasiya ko bai karɓa ba ya yi arziki annabi yayi mai wasiya ta biye ce wala ta haƙiran na min al-ma'ruf shay'an kuma kakka wulakanta komi ga aikin alkhairi duk abin da ka san aiki ne na alkhairi wanda shari'a ta yarda da shi kakka ce ai mustahabbi ɗaya ne a'a tafi ka aikata baka sani ba shin wajibin Allah zai karɓa ma ko mustahabbin Allah zai karɓa ma ka samu yarda Allah da wajibin da mustahabbin tai kai duk wanda Allah ya baka iko shine ma'anar wala ta na min al-ma'ruf shay'an wa an tukallima akhaka koda ko kawa dan uwanka magana wa anta ɗin ilaihi wajhuka kai kuma kana mai shimfida fuskar ka fuskar ka tana mai shimfiduwa zuwa gare shi shimfidar fuska da tafi shimfidar tabarma kakka hadu da shi ka sha mur a ka saka mai fuska ka nuna dan uwa ya hadu da dan uwa inna zalika min al-ma'rufi shimfida ma dan uwanka fuska sakar ma dan uwanka fuska in kun hadu yana cikin aikin alkhairi wasiya ta biyu kenan ko sai wasiya ta uku annabi ya ce warfa izaraka ila nafsi saki sannan daga gyautunka zuwa tsakiyar kwabri Allahu akubar yanzu ku diba mutum ne ya zo yan musulunta daga cikin wasiyar da annabi ya mai farin farin ya ce ja sutura tai ashe jama'a jan sutura karamin al'amari ne cikin musulunci annabi ya ce warfa izaraka ka daga gyautunka kuma ila nisfi saki zuwa ga tsakiyar kwabri fa in abaita in ka ki dagawa zuwa ga tsakiyar kwabiri fa ilal ka abayin to ka daga shi zuwa ga idanun sawu wa iyyaka wa izbalul izari annabi ya ce ka shedin ka da sakin gyauto ya wuce idanun sawu fa inna ha minal makhila domin yin haka ne yana cikin takama mi manzo Allah ya ce mai ka shedin ka da sakin gyauto ka ya wuce idanun sawu domin yana cikin takama yau kai ka ce kai baka yi nuhin takama ba to waka ƙarya kai don haka ƙarya kake yi takama ta saka saki in ba takama ba ce yanzu waɗancan mai waka fatar Allah ya saukar da su a kai nai la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alimun raggan banza ragga tetirin akirkawan don gana kashin kafirai kafiri ya yi ta mai tsari bai kama ruwa shi za ka bari waɗanda goma goma su haukanka sannan ka ce in ba ta kama ta saka sake wandon ka ba manzon Allah kaga cikin wannan hadisi ya ce wa iyaka wa izbalul izar ka shaidin ka da sakin gyauto ya wuce idanun sawu fa inna makhila yana daga takama wa inna Allah la yuhibbul Allah ko bai sun takama don haka jama'a akwai sauran uzuri ga wani magana cewa ban yi don takama ba wallahi ƙarya haka manzo Allah ce ƙarya haka mu ma mun ce ƙarya haka takama ta sa in ba takama ba ce jawon donka na fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci don haka da yau kamata yan agaji abinda za kula akai duk da yake baki na tahowa wallahi da sai in sa doka in ce duk wanda ya zo ku tsare kofa in wando na ya ce kakku bari ma ya shigo masallacin ga amma dai ku dibi tsohin tsohin zama duk wanda kun san shi tsohin zama na ba sabon musulunta ba ne in wando na ya wuce idanun sawu ba mu da bukata ta mu tare da mu don me saboda duk wanda bai iya wa manzon Allah da'a ku faɗi ya zauna da bello ya fito mi zai bani ka tahiya ka kawai in dai waɗanga umarni na manzon Allah kai da su haukanka wallahi ni ban da bukata zama da kai in dai ka yadda wa'yan gumagumai hudu su haukan ka ka yadda akan wandon banza yadi na 250 ka yadda yanzu da yadin nan na 250 ya fi kima bisa ga wagga magana ta manzon Allah wallahi ni ko ganin ka ban sun yi balle in zauna tare da kai Bello ba dan siyasa bane dan siyasa ka bi dan jama'a da shaggu da na kwarai a ni na kware nake nema in ka san ba wai kana zuwa nan don ka shirya ba don Allah ka bar tahowa mu bukatar mu a yi dandazo a bi manzon Allah to in ka san kai iyaka ka saurara kawai for the sake of saurare ba don kawa manzon Allah da'a ba don Allah an hutashe ka yi wani wuri ta yi can ka samu mallamai 'yan siyasa masu bidar jama'a zayyawa don a ce suna da jama'a ni mutum uku waɗanda abiye da manzon Allah sun yi min duk a cika unguwar ga amma saɓanin uh, uh, umarnin manzon Allah na fatar kun fahimta ba mallami ɗan siyasa ba ne wannan bukata ta shine duk abin da mun kai tuntube da shi cikin alkur'ani da sunna tabbatacciya mu sashi aikace ba wai a karanta karatun zuku a wuce ba wallahi raina bai baci a ce yau mun koma mutum uku raina bai baci inda akan gaskiya ne wasu malamai taron jama'a aka zo kada mutane su wace don haka irin waɗanga hadisai duka tunda an san mutane ba hujjin daɗin su ba a faɗi sai a ce wannan ai tsanani ne su bille abu ne masu tsananta tunda manzo Allah ya tsananta ba dalilin zai sa ba mu tsananta ba na fatar kun fahimta duk wanda bai son tsanani kai ya dawo wanda ya san ba shirye kewa manzon Allah da'a ba don Allah ya bar tahowa don haka da yau ku ja nan ku ku kun jiya wanda kun san tsohon zama ne ku diba wando nan in ya wuce kak ku bari ya shigo ya tafi a tai full stop kudin da ya kawo wa kai ya kobe tai da abinai to Allah ya shiryar da mu don haka ku ji tsoron Allah ku gyara sutura ku ya ku jama'a baya da kyau yanzu wa ashirye waɗanga gumagumai su hauka inai to kun jiya sannan ku ji tsoron Allah ku kama baku nan ku daga wanda kun wa alfarma faɗe kun ji gumagumman da Allah ya tani dan mai yin faɗe sannan yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku kama baku nan ku daga rantsuwa ta ƙarya don ka sai da hajarka kun ji gumagumman da manzon Allah ya tani diga wanda ke sai da haja ta da rantsuwa ta ƙarya muna roƙon Allah ya shirya da mu babu nahyi anil iftikhari wal bagai babi na gaba babi ne mai bayanin hani daga alfahari da kuma zalunci me alfahari nuna ɗaukaka ga kanka akan sauran abokan zamanka ka nuna kafi su alfahari sababiyar wata ni'ima da Allah ya yi ma kila mulki Allah ya baka kai a shugabansu shikenan ka kama busa hanci kana daga kafaɗa kana izaggaba wai kai ne sabbe ne a a a kamance mulkin nan ba kokarin ka bane ba gado ne kai ga ubanka ba kujeran nan da ka hau kana alfahari tsakaninka da Allah ubanka ya hauta to me na alfahari abinda ba gado kai ga ubanka ba baiwa ce ta Allah sannan dubi jama'ar da Allah ya ɗaukaka ka a kansu tsakaninka da Allah kai a tambaye ka tsakaninka da Allah duk kafi su kai da kan ka san wallahi da akan duniya da addini duk wani ya fi ka amma kuma hikima ce ta Allah ya ɗauki mulkin su yasa ƙarƙashin kulawarka ka zan babba a kansu to ashe kenan ba alfahari ya kamata ka yi ba tawali'u ya kamata ka yi ga ubangijin da ya ɗaukaka ka akan sauran bayi dai ina fatar kun fahimta alfakari ko saboda mulkin da Allah ya baka ko saboda dukiya kai mai kuɗi kake alhaji ƙaruna ko to kakkamance yaya malaman zamanin alhaji ƙaruna sun kawo alhaji ƙaruna nasiha idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihina malamai ahli sunna na zamanin ƙaruna, sai sun haka da sun haka ya fara busa hanci ba dai annabi Musa ba ku bari wallahi sai mun karya shi haruna fa yana cikin almajiran annabi musa da annabi musa malaman tarihi sun kace da karuna matsayaci ne amma mai imani saboda wulakancin da fir'auna ke yi masu sai karuna ya iska ma annabi musa ya ce annabin allah ka kai min addu'a allah shi bani dukiya don in ɗebe ma addini takaici duk wulakancin nan da kaga fir'auna ya muna ya ne muna ne don ya ga talakawa ne mu annabi Musa ya ce na dukiya fitina ce yi zaman ka da ima ya ce a ina kai ko irin fahimtar da aggaran ga addini a dukiya ba za ta karkatar da ni ba yadda mai annabi Musa har annabi Musa ya kai ga ya mai addu'a addu'ar annabawa kuma karɓaɓɓiya ce Allah ya karɓa addu'a annabi Musa cikin lokaci ɗan ƙanƙane sai ga na dukiya kamar shi ke ba kansa ina fatar kun fahimta to me ya kamata me alkawarin da ya yi Allah ya ba shi dukiya don ya ɗebe ma musulunci takaici ran nan sai Allah ya saukar da ayar zakka abinda a shari'a, zakka ga shari'a annabi Musa shine duk abinda kan mallaka ka cire ɗaya bisa hudu ka bayar da kwata Haruna ya ce hauka in raba dukiya ta hudu in ba da ɗaya bisa hudu ya ce wallahi ba ni to na an ka fara samun matsala da karuna sai ga karun ɗaya ridda ba ma ta tsaya ga ridda ba sai ya juyo yau sai ya karya annabin Allah Musa shi mai kuɗi ne ba haka suke cewa ba duk wanda an kaba ɗan mulki cikin cokali wanda jiya mun san wa da yake fa kakka sojin tarihin ubanai mulkin accidental ne kawai haka kawai Allah ya ɗauko ya bashi astaghfirullah baiwa ce kawai ta Allah ya bashi ba in ka dibi tari ba dan kowa bane amma shi zai dawowa wallahi sai yayi maganin mai wa'azin nan ku banni da shi wallahi sai mun yi magani ne sai mun nuna mai ba kowa bane ina fatar kun fahimta wai mai wa'azi da tare da Allah ma'aikacin Allah haka cewa kai jakin banza wai sai kai magani nai shikenan ko karu ne yadda ya juye wallahi sai ya magani annabi Musa shikenan sai ya tai dada ya babu hanyar to annati da bai shirya ma annabi Musa ba su ce ba sai ya shirya da wata karuwa ya bata ta kuɗi maƙudai masu yawan gaske tun tana munki munki saboda yawan kuɗin ta karɓa akan tabari sai annabi Musa ya tara mutane irin haka ba ga kun taro ba ya hau drum yana karatun taura yana musu wa'azi zina ba ta da kyau tsafi bai da kyau liwadi bai da kyau kaza bai da kyau sai ta ce annabi Musa zana har daga annabawa in yace kace to ai kai zina da ni ga ciki haka karu na wai a ci ma annabin Allah mutunci a tuddan mai girma zina ko ba ga annabi ba ai aibi ce ko balle ga ba annabi shi kenan ko karo wannan ta shirya ta samu ya kwariya ko ɗan kwano sai ta sa ga cikin ta ɗaure da gani kaga mace mai ciki ta halarci majalisar annabi musa annabi musa yana mutane wa'azi jama'a ku bar tsafi ku bar shirka ku bar tarayya da allah ku bar zina sai ta ce assalamu alaikum annabin allah ka ce zina ba ta da ke eh, har daga annabawa yace ce kware ga kowa sai ta ce to amma ga da ciki kuma kai kai min shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya hali zai kasance lokacin yanzu mace ta ratsu masallacin ga ta zo ta ce bello ga ciki kai kai yamin shi eh da ta sha ka to kaja kun ji sahabban bello ko ko kun buwa kayanta barewa ba ta gudu dan ta yarda wani ya ce da ta sha kashi wato kaga iya ka hukuncin da za a yi mata kenan a ba ta kashi eh kaga ya nuna kuma kun ture kenan habaka shi kamata sai a tsaye a saurare ta ba ga ƙur'ani cikin kabad ba sai a ɗau ƙur'ani na farko ta kawo shaida in ta kasa kawo shaida to belle ya rantsuwa da belle ya rance shi kenan magana ta ƙari na fatar kun fahimta ai ba kashi Allah ce a bata ba <laughs> to shi ne daɗa annabin Allah abu ya ɓaci shi kenan dama ƙaruna kuma ya zo da area boys ƙaruna ya daɗe rabe ne da wa'azin annabi Musa a maran nan ya zo saboda ya sa abin da ya shirya ya zo da area boys tana faɗin haka sai area boys na kama kuwa eh ashe ƙarya ce yake yi ashe mazinaci ne an kama kuwa annabin Allah kuwa shikenan malam wuri ya yamuce sai annabi Musa ce a dakanta sai Allah ya bashi ya yi mai abin ya bashi tunani sai ya ce tsakaninki da Allah ne ne miki ciki yana faɗin haka sai tsoro ya kammata jikinta ya kama rawa sai ƙwarya ta faɗo ke ko min ɗauke kiwa annabin Allah wannan ta ce wallahi ƙaru ne ya sani gashi nan don haka kunya ta koma mawa ta koma ma ƙaru da reshe ya juye da mujiya shikenan ka amma karuna Allah ya la'ane ka Allah shikenan an ka tashi ana ta tsine ma albarka to nan ne ran annabi Musa ya baci don ku san ba wai belle abu ko annaba wanda ka, ku ran suna ɓaci sai rai ne ya Allah na kawo ƙara kanuru na gare ka Allah yace ce ga ƙasa nan duk umarnin da ka ba ƙasa an wa Allah ya umarci ƙasa ta bi umarninka sai annabi Musa yace ce ƙasa ta kama karuna in kai na sai ka ce ka yafe mai annabi musa wallahi kasa yafe ma karuna yace kasa ta kama shi ta kama yace mai, ta koma kan mai ta kamai ga gwiwa kammai ta kai ga kunkuru kammai ta kai ga kirji mai. har sai da karuna ya noce cikin kasa annabi ya ce yanzu haka karuna yana can sa'a duk yayi kasa sa'a duk yayi kasa sai ranar kiyama a fito da shi da cikin kasa a zuba cikin wuta sai mutane sun ka kama yaran karun sun ka ce ai ba abin da yasa annabi Musa ya halaka karuna illa dan uwansa ne dama karuna bai da magadi illa annabi Musa don ya gadi dukiyar sai annabi Musa ya addu'a ita ma dukiya an ka ce ta rusga tare da karuna duk suto suto din sun ka rusga shine Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin wa min dunillahi wa ma kana minal muntasirina an ka halakar da shi an ka halakar da dukiyarsa wani ya koma kuma shi yasa duk wanda ya ce sai na yi maganin mai wa'azi kak ku bashi hankuri ku ce shege ya fasa ga mai wa'azin nan shege ya fasa ma'aikacin Allah haka ce sai kai magani dan neman katun banza to mu tafi to shine saboda dan kuɗin da anka baka ko dan mulkin da anka baka ko ilimin da anka baka kai a karamaka Allah ne kaga Allah ya baka ilimi shikenan kama mutane alfahari a a a duk ni'imar da Allah ya baka ya kai ba Allah kakkai alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai su masu alfahari ko ka gani wallahu la yahibbu kullu muhtalin fakhura ko ko fakhuran he Allah bai son duk wani mai takama mai alfahari kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul hadid ne yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir sai ce lika yalata asau ala ma fatakum wala tabrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kull muhtalin fakhur Allah bai sun duk wani mai takama mai alfahari kaga duk wanda ke wa mutane alfahari saboda wata ni'ima da Allah ya bashi ni'imar nan ta mulki ce ko ta dukiya ce ko ta ilimi ce ilimin nan na duniya ne ko ko na addini ko ƙarfi ne ko nasaba ne ɗanɗan manyan mutane ne ai jikan wani ne ko ko ɗanɗan wani ne duk dai irin abin da ake kidan yawa ni'ima Allah ya ba ka yi alfahari to da bakin nan kun bata da Allah Allah baya son ka Allah ya tsare mu daga alfahari to shine malam yace babun nahyi anil iftikhari babi mai bayanin hani daga alfahari wal bagai da kuma zalunci hani daga alfahari da zalunci allahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fallatu zakku anfusakum me ke sa wa mutane alfahari ba ganin kafi su ba to Allah ce kakku tsalkake kawunanku huwa a'lamu biman taqa Allah shine mafi sani game da wanda yayi takawa wanda ke jin tsoro nai in dai kana ganin alfaharin nan ko ko tsalkake kai kana ganin kai na kwarai ne bari Allah ya bayyana wa mutane bari Allah ya sa bayi ne su haɗi amma ba kai ka haɗi ni na kwarai bane yabun kai jahilci kada ku kawo nan ku kace kai na kwarai ne kai mai da'a ne ga Allah kai mumini ne kai kaza ne kai kaza a a a a a a huwa a'lam biman taqa Allah shine mafi sani game da masu tsoro ne Allah ka sanya mu cikin masu tsoron ka wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna masabilu allal ladina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi ulaika lahum adhabun alimun inna masabilu tafarki kam na kamawa da laifi allah ladhina yadhlimuna an-nas ya tabbata akan masu zaluntar mutane eh ya tabbata akan masu zaluntar mutane waya buguna kuma suke yin zalunci fil ardi cikin ƙasa bi gairil haqqi ba tare da dalili ba ulaika waɗannan lahum azabuna kaga gehen bagayu kenan zalunci waɗannan wata irin azaba mai zogi ta tabbatar musu wa an iyad ibn himarin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi daga iyad dan himar yarda allah tabbata gare shi iyada ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala auha ilai Allah madaukaki yayi min wahayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa me an tawa da ucewa ku yi tawali'u ya ku bayan Allah ku kankan da kanku zuwa ga Allah shine tawali'u ka ɗauki kanka ba kowa ba in mulki Allah ya ba ka ɗauka a kai daidai kake da kowa ba ka yi kowa ba in ma kuɗi ne Allah ya ba ka ɗauka ba ka yi kowa ba in ilimi ne Allah in mi Allah ya ba dai ka tawali'u Allah ya yi min wahayin cewa ku yi tawali'u hatta la ya a ahadun har ya zan wani bai yi zalunci a lahadin akan wani ba dama me ke sa ka zalunci wani saboda ganin kafi karfi nai sai ka zalunce shi ko duk wanda ya fi karfin kana da ka taba shi ba za ka taɓa mafi yawa ana zaluntar wanda ake ganin an fiye an fiye a ƙarfi to Allah ya yi min wahayi cewa ku kankan da kanku ga Allah har ya zan wani bai yi zalunci ga wani ba wala yafkhara ahadun ala ahadin kuma wani bai yi alfahari ba ga wani dama mi ke sa alfahari ganin ga wata ni'ima Allah ya yi maka baiwa wasu ba sai ka yi musu alfahari cewa ka fi su to ku kankan da kanku zuwa ga Allah har ya zan ba mai zaluntar wani ba mai wa wani alfahari rawahu muslim qala ahlul lugha malaman lugha sun ce albagayo abinda azzalunci at ta'addi ta'addanci ƙetar iyaka wal istitala da kuma zalunci wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakahum ko fa huwa ahlakuhum rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi cewa manzon allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce idan ƙala rajul in wani mutum ya ce halakar nasu kai mutane kan sun halaka ya faɗi wannan ne ba don bakin cikin abin da suke yin sabon Allah ba in ka ga mutane sun ba zama ga tsafi jama'a mutane sun lalace ka ba yadda musulmi ka tsafi kaga kana yi ne don bakin cikin abin da suke yi ko wannan bai da illa a'a kana yi ne kawai don alfahari kai kana ganin kai ne na kware su sun lalace ai duk mutane lalata tuna kai ne kawai na kwarai to wannan shine laifi ina fatar kun fahimta to sadda duk mutum ya ce mutane sun halaka annabi ya ce fahuwa a halakawar shi mafi halakarsu shi ne babban halakakken don me saboda ya yi alfahari Allah na son mai alfahari Allah bai son mai alfahari ai shekarun jiya mun ji wanda ayi alfahari wanda ta kaya gare shi ko a hadisin nan da wani yayi rantsuwa ya ce, wallahi inna Allah la yaghfiru li fulanin wallahi Allah bai gafarta mu wani ba mu shi bi shekaran jiya Allah ya kwabe shi yace man man allazi yata'alla alayya Allah aghfir li fulanin qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka wane ne yayi rantsuwa ganin shi na kwarai ne wancan sabon Allah ya kai don haka wallahi Allah bai gafarta mu wani sai Allah ya ce wane ne ke rantsuwa garin cewa ban gafarta ma na? to na gafarta mai kai ko aikin da kaka ganin ka aikata na lalata shi karshen mai alfahari kenan ba dai aikin ka ka gani dan na rude ka ba cewa kai an na kware kai an na wai wancan ba nau bane to na lalata aikin shi kuma da ka gan banga na gafarta mai na tuba sai yanzu ya dawo na kware shari'a da basuwa duk ba gano Allah suke ba to na shirya da abina kai kuma da a can kana alfahari ce kai ta yi na lalata aikin ka shikenan don haka komi kaga kanka ya ku bayan Allah kakka yadda kai alfahari kakka yadda daka wulakanta wani ba mun yi babin haramcin wulakanta musulmi ba to shine annabi ya ce inda duk wani mutum ya ce mutane sun halaka ya faɗi wannan ne da nufin wulakantawa gare su yana ganin duk ba daidai suke ba shi ɗai daidai ina fatar kun fahimta annabi ya ce fa huwa ahlakuhum to shine mafi halakarsu shi babban halakakken rawahu muslim wa riwayatul mashhura riwaya wadda ta fi shahara shine ahala bi biraf ilkafi da wa kafin rufu'a wa ruwaya bi nasba amma ana ruwaituwa da ya mata nasba ko ka ce fa huwa kuhun kafin kai mata rufu'a ko kai mata nasba ka ce fa huwa Shi ne mafi halakarsu. ina fatar kun fahimta don haka kada aikin ka duk abin da hake bisa gare shi na ga Allah kai ya taba rudin ka ka dauka kai an na kwarai sauran mutane duk lalatattu ne in ma ka ga kanka bisa ga da'a to ka wa Allah godiyan da ya daidaita ka Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ashe kenan zaman ka shirye ba kokarin ka bane shiriya ce ta Allah sannan lalacewar wancan shi ko ba saka kacinsa ba ne haka nan ubangijin sake son gani ka tausaya mai ka roƙan mai Allah ya shiryar da shi in haka na gani ne ba daidai ba ina fatar kun fahimta to shine eh, eh, yace wa zalika wa zalikan wannan hani da an kai daga mutum ya ce don mutane sun halaka liman qala zalika an yi hani ne daga faɗin haka ga wanda ya faɗi wannan ujuban bi nafsi saboda mamaki ga kai shi yana ganin shi ne kawai na kwarai sauran mutane duk lalatattu ne wata saguran linnasu kuma ya faɗi wannan ne domin kaskantawa ko wulakantawa ga mutane wartifa'an alaihi da kuma ɗaukaka a kansu shi ya fi su shi ɗaya an na ƙwarai shi ɗaya ahalin sunna sauran duk 'yan bid'a ne a a a a a ahalin sunna la tafara inna Allah la yuhibbul farihina kada ka yi farin ciki na alfahari Allah bai so masu farin ciki na alfahari fa hadha huwa al haram wannan shine haram ka ɗauka kai ɗaya an na ƙwarai sauran mutane duk sun lalace wa amma man qalahu amma wanda ya faɗi haka ya ce mutane sun halaka mutane sun lalace lima ya rafin nasu domin abin da ya gani ga mutane min na kasin nan na kasafi fi dinin ga al'amarin addinin su gani mutane jama'a ku diba yadda musulmi sun ka bazab ga tsafi don ɗaya neman duniya ka diba yadda jama'a yau liwaɗi ya zan ruwan dare musulmi musulmi mai hankali ne kana namiji da matarka da 'ya'ya fa ka basu da daddare ce kwanan gida inda wani eh har ya tuno da wata magana wadda ba ta da daɗi amma ku bari in isuwa sai in faɗa muku ita ba ta da daɗi da ya ce ya faɗi wannan ne eh, abin ga domin ƙasƙantawa ga eh wa amma man ƙalahu amma duk wanda ya faɗi wannan ya ce mutane sun halaka lima ya rafi nas domin abin da ya gani cikin mutane min na ƙasin na na kasafi jinin ga al'amarin addinin wa ƙalahu kuma ya faɗe shi ta hazzunan alaihin domin baƙin ciki a kansu yana baƙin cikin abin da suka yi na sabon Allah ina fatar kun fahimta wa al addini kuma bakin ciki akan yadda masu addini sun ka lalace yadda addini ya lalace to fala ba asabi irin wannan babu laifi ga iya hakan haka za fassarahul ulama'u kamar hakan ga malamai sun ka fassara shi wa fassaluhu kuma sun ka bayyana da shi daki daki wa mimman qalahu min al-a'immatil alam da cikin waɗanda na faɗi wannan da cikin manyan manyan jigajigan malamai malikum na anas akwai imam malik imamu darul hijra wal khattabi da imam al khattabi wal humaydi da imam humaydi wa akharun da dai sauran malamai wa qad awdahtuhu fi kitab al afkar na bayyanar da wannan cikin littafi na kitab al afkar Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi shi ya rahama ga imam nawawi to ji wata magana da ba ta daɗi ya ku musulmi cikin jihar kabi yanzu ya an kace jihar kabi jiha ce ta arna ko ta musulmi jiha ce ta musulmi domin in Allah ya so kashi 98 na mutanen da a jihar Kabi duk musulmi ne kashi biyu bisa ɗari kila ɗaya abba musulmi ba to cikin jihar Kabi wani abin kunya wani abin ban mamaki ya samu namiji an ka ɗaura ma aure da namiji wani gari cikin jihar Kabi ban so in haɗu sunan garin wani gari cikin jihar Kabi kuma wannan ba bara ba ba wata uku ba shekaran jiya an ka kalaji har gani ya ku musulmi da ƙasashen arna irin Amerika, irin rasha inda babu ba sa yadda da allah can mun ka san ana wannan wani gari cikin jihar kabi jihar kabi mai makwabtaka da jihar sokoto foma sokoto state da ba tana cikin sokoto state ba to cikin jihar kabi wani gari an ka ɗaura ma namiji aure da namiji an ka ɗaura aure bayan an yi ɗauran aure kuma an ka ce an ka yi fati irin fatin da kuke yi in kun yi aure ko yan al'ada an ka ce an ka yi fati to ɗaurin auren sun yi cikin siri kaga za ka fahimci wasu wasu ko to sai sun kace sun kai fati to nan ne an ka samu labari wurin fati an ka samu labari wa da ya aure wa ne an ka ce wurin fati to alhamdulillah da yake jihar kabi wannan garin ba irin sakkwato ba ne su shugabanninsu na Allah ne waɗanda na san ciwon kansu ne sun san martaban musulunci wallahi ana zuwa ana faɗa ma shugabannin wannan garin sun kace maza aje a kama 'yan iska aka zo duka aka yi rawun da nasu aka kamo su musamman shi mijin da matar aka je aka kamo su aka ce a kai su kotu yan sanda suka tallabe sai kotu da sakkutu ne wannan ta faru me zai faru ana kamo su aka buga ma yan sandan na waya a sake su to shugaban garin ya yi tsaye wallahi sai an hukunta su aka je aka kai su kotu ana kai su kotu shi alkali bai san akwai hannun manya ba sai yan uwansu suka zo sai suka amshe su beli sai alƙalai bashe su beli yanzu magana gada ake ciki shi shugaban garin ya kira alƙalai ya ce wallahi ya je ya kamo su ko ya sa a kulle shi shi ma ya nuna suna da shugabanni na kware ko ba su da Allah ka ba mu shugabanni irin waɗannan sakkwato abinda mun karsa kenan sakkwato in sakkwato ne yanzu ana bugawa a ce a sake su don haka ya zaka ce min ba manya na ɗaure maliwaɗi gindi sakkwato ba in yadda ka ji abin da ya faru wani gari cikin jiha Kabi wani gari kuma shekaran jiya ba wancan wata ba cikin wannan wata abin ya faru hasali ma kai su kotu ranar juma'a yau ba lahadi ba jiya asabar to ranar lahadi ban da jiya an ka kai su kotu. ranar juma'a an kai su kotu. duk wanda a garin nan wanda ya samu labari ya zo ya halarci kotu kuma cikin kotu an ka tambaye su gaskiya ne sun ka amsa gaskiya ne an ɗaura musu aure to ga wata magana ta farko ta biyu wanda ba ta da daɗi ko da an ka bincika mijin ɗan ina ne ɗan haida kwatin luwaɗi ne ɗan sakwato ne mijin shi wanda an ka ɗaura ma aure ya sa lalle mi suna abin nan da mata ke yi na lalle eh suffa ya yi suffa matar ta yi suffa ka ji shaggu ya yi suffa matar ta yi suffa haka an kai su kotu shekarun jiya ranar juma'a ba juma'a ta wancan sati ba juma'a ta banda jiya jiya ɗai daga jiya asibiti to juma'a ta shekarun jiya banda jiya abin ya faru wani gari cikin jihar kabi ban faɗi sunan garin ba na san sunan garin ko ban sani ba amma na tufa kasu ce na ɓata masa sunan garin don me abin da ya sa ni rufa saboda shugabannin garin sun nuna abin ya yi masu ciyo to ya kamata mu tuha musu asiri na fatar kun fahimta aka kama su garin ku an yi daura ma namiji aure mun tufa musu asiri amma ku ku bincika wani gari ne shekaran ji abin ya faru shekaran jiya ran juma'a banda jiya an haka su kotu kuma shi angon wanda an ka ɗora ma aure ɗan kwata ne ina ne kwata sakkwato ɗan sakkwato ne in ƙarya bello ya buka yi zu sunan garin ya kuce mai ya faɗi to Allah ya sawaka wanda ji haka kabe ba nesa bace ga sakkwato ko wa ba kaumul ludin minkum bi ba'idin wanda ke son ya bincika belle ya bu ƙarya ce ya share ko gaskiya ne don Allah ya shiga mota sai ya ta an rubuta ga facebook ko to shi ke magana ta ƙare to ni dai ba ku ji ga baki na ba ku tahi garin ku bincika gaskiya ne ko ƙarya ce belle ya bu kai to jama'a kun ji ci gaban da mun ka samu ko to da wannan sai in ce aiki ya samu malamai masu wa'azi na jihar kabi ina shehin malami abubakar gero aiki ya same ka jihar ku an ɗaura namiji aure da namiji babu sauran zama gare ka walla ina shehin malami abbas muhammadu jega bawan Allah yau babu sauran babu sauran zama ga Mallam Abbas je ga cikin jiha ku an daura ma namiji aure da namiji wa'azi ya koma sabo ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi ya sheikh ayar mala abbas je ka kenan to ma kana allah li yadhar al mu'minina ala ma antum ala aiki ya same ka jihar ku an daura ma namiji aure da namiji babu sauran zama yau ya ya ci ku ina limamin ahli sunna imam aliyu adam adam bunza limamin ahli sunna wal jama'a aiki ya same ka jihar ku an daura ma namiji aure da namiji ina shehin malami abdurrahman isa jega aiki ya same ka jihar ko an ɗaura ma namiji aure da ni babu sauran zama don haka ga wuta nan ta kama cikin jihar ku tun da an haka ga daura aure ya nuna sun yi yawa ko ba su yawa ba ya nuna sun yi yawa don haka aiki ya sami duk wani mai wa'azi waɗannan ba su ne kawai malaman jihar kabe ba amma dai su zunka hi shahara don haka aiki ya same ku babu sauran zama yanzu abubakar giru magana yawo a ta jigawa a ta ina a ta wallahi yanzu aiki ya same ka ga wuta nan ta kawo a ga dawo gida a dawo gida ku yi wa'azin liwaɗi yanzu kun jiya har an fara ɗauran aure cikin jihar ku mu duk dai iya shegin sai dai a cikin siri ba ɗaura aure ba amma ku an ɗaura yanzu wani ya koma cewa ƙarya bello ya buka yi ba a liwaɗi an ɗaura aure har an kai kotu kuma kotu ta tambaye su sun amsa balle ka ce ai kazafi na an kai musu an haka su kotu ta tambaye su sun amsa laifinsu eh an yi postin cikin facebook to kun jiya kaga yanzu babu siri don haka ya ku jama'a yan ta tabbata ana liwadi ko ba a yi ka gani sannan wakai liwadin nan can yan sakkwato dan sakkwato na an ka ɗora ma'aure dan sakkwato ne don kusan wannan kambi na lude yana nan ga sakkwatawa na fatar kun fahimta yanzu abu guda ya rage ku bincike angon nan kuna ganin yana da alaka da kwamanda yaron kwamanda ne kun dai gane yaron kwamanda ne kaga sun kai jihar kabi sun yada ta can sun yada ta don hakan ga aiki ya same ku mallamai shi wallahi bata taso ba magana shi wallahi babu shu yau ba mu da musiba in ka cire mana ta arnan nan da annan suna kashe mana yan uwa yau ba mu da musiba da ta wuce mana lewadi lewadi yau ya kai ko ina wani ya ce kaftane yau ya kasai suwa abuja kaftane ya kasai suwa sai ya tafi gidan wani sanata sabin sanata talak kaftani sai yaron sanatan nan sai sun kai magana da sanata sai sanata ya ishara ga yaro ne kasan suna da abin da suka yi sai yaron sanata ya ja shi ya ce mai gida ya ce za a tsaye kuma za a taimaka maka ga sana'arka amma ka bada haɗin kai ya ce wani haɗin kai kuma ya ce kaji kaji mai gida ya ce asha ai ni ba sana'a ni kaga sana'a ta na a sai kafta ni a bani kuɗi in yi gaba an ni ban nemi a taimake ni ba ni sana'a ni kawo a sai sana'a ta a bani ku a biya ni kuɗi na kuma ka a ƙara min ko ɗari ya ce ah, wallahi za a ba ka kuɗi sai ya ce kai ni ba ɗan iska ba ne sai ya koma inda sanata ya ce ya ma bayani ya ce a ah, bai min bayani ba ba yi mai bayani ba sai ya yi shiru sai ce bai yi min bai yi min da kanka dan iskan banza diba tallaka mai tallakafta ne ya dibi sabin sanata ce mai dan iska kuma bai ya kasa ba sai ga yan sanda ya ce dan iskan banza ni an gama dan iska ne ni tallakafta ne ne kai in kana sayan kafta ne ka sayi in baka in baka sayi ni ba dan iska bane sai kwashi kafta ne ne ya tafi don haka ta kai ko ina ba ko bata kai ba wallahi aikin malamai ne su ta tsaye ga wa'azin lawadi su komanda sun bata ƙasa Allah ka lalata su Allah ka isan ma musulunci ga su komanda Allah ka kaskanta su komanda Allah ka ɗebe ma da runduna ta albarka Allah ka wadaran halin su Allah ka kunyata su Allah ka karya muna su ya Allah ka ba mu shugabanni na kware masu adalci masu tsoron Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika